wancan ɗakin ya ce mata ita ɗai ce wayo baki biyu wayo baki biyu wayo baki biyu a duniya babu kamar zama na lafiya cikin iyali na ka kaji gaskiya sannan shi haɗi na kansa iyali na ka gaskiya ne ita 'ya'yanka za ka yi duba baki biyu eh? Wai Hamis ya na ganka a zaune haka kamar baka da lafiya kuma kai ne lafiya da so idiya ba a yau ne yanayi ne ma ba gani a wani yanayi ne ma ba za ka danna irin halin da na samu kaina a ciki ga baki ɗaya ya dugun mu rayuwa ai ni da na san al'amarin haka yake ai da ban janyo ta kusa da ni ba gaskiya ne to bari in gaya maka gaskiya wallahi tallahi rayuwarka tana cikin haɗari matukar a ce da mace ɗaya zaka zauna baka ji labarin yadda ake faɗa boye wai mai mata ɗaya aminin goro an ba da wani labari wai masu mata sun zo sun taru a gurin mai mata hudu ya tashi ya kirari ya kirari mai mata uku ma ya kirarinsa mai mata biyu shi ma ya tashi ya yi mai mata ɗaya na tashi sai wuri ya rike shi ya ce kana tashi ni mata shi zan ya kake ji in kai ne a gurin amma ni gaskiya ana mun gashin kuma abin da ake mun ban da daɗi kuma a ce mutum bai da bakin magana ha ba mu ya maka gaskiya ka tashi tsaye ka je ka nemo wata matar ka ƙara aure matukar za ka ƙara aure to ta nan fa za ka gane cewar wace ce take son ka ka dinga ganin soyayya kala kala kai barin ga ina mai tabbatar ma da wani sabon competition za ka gani suna yi gasa iri iri ka dinga ganin ta kenan amma na ji daɗin zuwa ka wallahi na ji to abin da ya daɗe yana damuwa na kasa samun shan bakin da idan wani abu ne ka san sai a hankali Su kawai idan kai haka ne za ka samu ka zauna lafiya ka ji ka sauyi a insha Allah abin da za a ci eh ba kai gida Allah ya kai ka rawa ba rawa ba a aure aure an da mutuwa a je gida ka sa sanama na bikin Allah ta'ala wato ka shigo har gidan nawa kana zige mijin nawa ya ƙara aure ko ko kunya ma baka jin ko tsoro ka ji irin saurare ko wani abu a labari nake bashi labaru ka ji ko to buɗe da kuma to ina son ka ji wannan gidan nan daga ni sai ƴaƴana sai mijina kuma kada na ƙara ganin ka a gidan nan na gaya maka Abubuwa, su ne ba. Ai ko sa'ida ce sai ta ban gidan nan. saboda haka ina son ka daga umarce shi yanzu nan ya tashi ya bar falon nan a a sa'idu to sai na za ka yi barin taka ma ka taka mai ka je ina na taka ma kai to shi kenan kin yi mun daidai wallahi kin mun daidai tare da kika yi haka irin wani zaɓen zaɓen zaɓen ki zaɓen ki ai ina sane tarko na ɗana mar ai na ɗauka daga baya mara ki sako hannu ki samu iya shege ki kwaɗa ya dame ni eh, haka iya sauraron shi kana jin abin da yake faɗa ah, ni shigo shigo ba zurfi ne masa da wai ya bai san yadda kike a zuciyata ba ne yazo ki ga wannan zancen da dauka ni gara ne duk ya bata su ko aikin banza aikin kawai na da shi wani zai dawo ba tun maganin sa <laughs> Allah mai iko kai Allah ba ki ga tunani ni ga inda kika ci kunu kuwa kamar da ne za ta kama ni <laughs> Ashe kina ma ciki? Wallahi ina dan kwanciya sai bacci ya dauke ni kin san AC. Ba dole a ji san a ji sanyin AC a yi bacci. zuwa. Ina ma dai ba sabon ba. Gida babu a dai boko a gidan zana. Mama di mama. Mama na mama na garuwa ba a ko? lafiya wata na ki sha a hankula ki sai yana da sanyi zai iya kashe miki haƙori haƙorin tsufa ne hmm? din kan kashe haƙorin tsufa to tun ba haifi uwar mai fiyo watan ba ma annaki na san wannan ruwa jin gaya miki balle ke yaushe kika san wannan yaushe kika san wannan ruwa ni za ki kawo wannan ruwa ni za ki maula dan ki kawo ruwa a a a a hannu ruwa kwaya daya a hannu kuma fiyo wata ni za ki gaya wancan ruwa sai Ya haka baba daga zuwa ita wani haƙi in ce min. Ko ba na so na tashi daga barci. Sannu da zuwa ya akai mama. Saratu. Ha come zauna a nan. Ina wani mama. Na Lafiya da tsara na gajiya. Ya ji ya tuna. Shafin ki kare. Um Saratu kai ki bata kayan ki koma ki zauna a ɗaukar jira. Zauna a nan. Ina zuwa. ya aka yi gyara baki kuma mun waya ba za ta zo ai sai mu ta koyi din doron da miki. ki zauna ya baki kira da bada zaki zo. Ai ba ta koyi ne ne. Sanin bada zuwa. Ina da daɗin ganin ka. Sha sha sha. Kin san yau akwai hira. Dole ma har ɗaki za mu je mu zauna ku sha hira. Kin san ɗaki akwai AC. <laughs> Maman shi ta tafi. Kora ta ki? Gidanki ne ta ke kora ta? Na ce gidanki ne ko gidanku ne? Za mu ɗan <laughs> yi magana ne da 'yan mata kin zauna ba. Na yi. Amma dai gidan ɗana ne ko? To shi kenan. Ba dole tafi ba. Ina na saba da ruwan roba da da lemo a kwalba ai kin da tafi dama duk mutumin da ya saba tsiya dan talaka jikan talaka kalau dole ya baka wulakanci ni fa bana son cin fuska an ci fuskar take mara kunya ka tsarariya ba dai da hamsa kike da gaba ba dan nawa dana a gidana a gidan dana kike mun wannan wulakancin to zai zo ya same ni <laughs> ah, gashi kashe a hannu ah! Me na miki? Ke gaba ki fiye wata? Ba za a sha fiye watan ba. Hakke ba ki wata fiye wata? Mama dan Allah ki hau. Mara kunya banza mara kunya wofi fitsararriya? Ke ce wunci din. Eh. Ke ta kuma mama zan yi hirar duniya na ƴan mata. A'a ba hirar duniya za ku ba hirar lahira za ki. Wallahi ki kiyaye ni. Sai in daka ki ni ba abin da ya min zafi. Farha musun zai zo ya samu. Ba za ki minti biyar a cikin gidan nan ba sai na sa ya kore. ba dai tare maki ba ke nan ba ki kenan ba sai kin taka hace kin san nan jiya rage ni ah, ah. na bakki a falo sorry ko ku jim jim jim jim je uwar daka mashahira ki sha AC <laughs> kuma za ka je? Ka ce yau ba inda za ka je kuma na ka ci kwalliya ina za ka? Kwarai da gaske. Wannan kwalliya ce na miki ta kike kaɗai. A wannan ki ta kallo har sai kin ce kin kosa. Mm-hmm. To zo ka zauna. To shi ke. Baki biyu. Baki biyu. To, bayan zaman kuma sai me? Ina so ka bani labari mai daɗi irin na jiya. to amma akwai abu ɗaya ba za ki samu labarin nan na afirka ba sai dai na gida najeriya ai duk ɗaya ne ina zafi bismillah Assalamu alaikum. Na, ajiya na wani? Lafiya. To, to, to ga nan zuwa. Eh, ga nan zuwa. Lafiya? Hajiya ce wata take son gadi na. Mm-hmm. Idan kuma kin ce ba zan ba kin ga sai na fara. A'a. Kai ma dai akwai son jan magana wallahi. Me wani kaka je kuma? Ka je mana. To ai a'a ai umarni ki shine abin bi yanzu ai. <laughs> Kai ba da. Baki biyu. Baki biyu. lafiya na kake da ranar nan ko ta ki masu ta ne a ta ta bata manta komai ba haji azalai ni ce dai na ce gara in taso na san ba za ta ce ba za ta yi bayani duka ba abin da kai da ita kuma mun yi magana da ita sosai ta fahimta kuma ta aminta ai ko ina tabbatar miki tana shigowa gidan nan ta kora min bayani duk yadda kuka yi ta gaya miki komai da aka yi bugu da ƙari kuma eh. bayan ta gama min bayanin na yana aike ta tana fita sai ga ka musu abu ya zo wallahi sai ya shigo na ce to kaji kaji kaji kaji ba yadda aka yi eh. wallahi yaron nan da yake da arziki ne ko musu bai bai aminci shikenan to alhamdulillah to tunda an riga ai ya amanta shi ta ma ta amince to ai eh. alhamdulillah komai yayi eh. to shikenan yanzu abin da nake so mm. yaya za mu yi magana shirye-shiryen mu to in banda abinci hajiya mama gidan maza ai suke da shirye-shirye shirye ai na gurin ku haka ai sai yanda kika yanke hukunci kin ga yarinyar nan ma dai tana gurin ki a takaice yanzu da abin da kika yanke kawai da shi za a yi aiki to to shi kenan to ba damuwa wallahi yanzu abin da za a yi to ina ga nan da sati biyu hajiya ma har an gama ina shirya kawai a komai da komai a gama a wuce wurin to ai shi kenan ma eh, kin haka ya daidai ubangiji Allah mana numfashi amin dan da zira yi muku gani shi lokaci yayi Allah ya to ma <laughs> A'a, ƙawata ƙawata. Ni fa kin ga gaskiya zan yi bashi da ki. Kullum sai ki daga samun rana za ki zo sai in ji shiru. Ni kin ga ba wannan ba kina ba da magani shi kenan ni ba zan ƙara da miki kuma a waya. <laughs> Dan Allah ki zo mana yau. Ani gaskiya ki zo yau ki kawo mu. shi kenan. Gobe kin tabbata za ki zo?

mun riga mun gama shiri ni da hajiya zule magana auren nan mun sa rana sati biyu masu zuwa za a bikin nan eh, to alhamdulillah dan haka sai ka shirya duk abubuwan da zaka shirya nan da sati biyun ko ai mama ni kai na hakan abin ya mun dadi na ji dadi sati biyun da kuka saka ka eh. amma fa an yi tunani to amma mama akwai wani hanzari ba gudu ba kamar me ba ta habiba saboda yadda zan na gaya mata zancen to shi ne ya kike ganin za a yi ne lallai ka zama dusari lallai da gaske abin da nake gani din haka ne ah. wato habiba ta riga ta mallake ka ta shirya ka ka zama mijinta ce ah. har sai ka ka ka da yau za ka gaya wa habiba aure ka gaya mata nan da sati biyu za ka yi aure kai tsaye to da ka yi kwance za ka gaya mata ya ah. to babu wani to yanzu to mama a kamar eh, yau din zan gaya mata ko kuma sai abin ya zo da kai ka sani ko ka gaya mata yau ko ka gaya mata gobe ko ma ka gaya mata wannan kai ka shafa mu dai nan da sati biyu ba za mu kwasa yawan aure ba in muna raye a ba ba sai an ba sai an mata ba to sai an mata dama kada kuskura in ji wannan lokaci ya riga ya abin nan ka gaya mata kawai direct to aure zan yi nan da sati biyu shi shikenan to idan na koma yanzu ko kuma duk yadda ka gani duk yadda ta yi maka daidai to matsoraci mijinta ce ta riga ta mallake ka tashi ne ka tsoron da ma kake ji to shikenan tashi eh, to to shikenan mm. haka jin wani abu ina jin ki sa'adatu dan Allah ke haƙuri wallahi abubuwan ne suka zo min gaba ɗaya a cakuɗe shi yasa ma kika ga ban yanke magana ba hmm, aikin bani mamaki a ce wai zaki aure ki rasa ranar da zaki gaya min wai sai yau haba idan aminan takan da kike tsakani na ni da ke idan Allah ka wata ki hakuri dan Allah <laughs> to ya na iya da ke yanzu wa isu irin akwai ne kika fito da su eh to an kwan dai kala akwai ne akwai pink mm. akwai fari mhm. sannan kuma akwai black shi pink din za a sa shi da rana farin kuma za a sa shi da yamma bakin kuma za a ka amarin da shi baki kuma ina nufin combination oh manyan baki muka yi mhm. su sa'adatu yan albarka <laughs> eh sa'adatu amarya na gajiya sannu kan wannan babban mai kyarke wai ka rasa ran da za ta gaya mu za ta yi aure bai sai yau sanda aka kusa bikin to to babu dai komai tunda dai ta kuma ta faɗa miki ai sai ya wuce ai hakuri shi da tashi na zare ka yi anko ko anko nawa a ki tafi ki je ina kuma ko nawa ne zan miki ki je ki rawatar da abin da zaki na barin raka to ko kala nawa ne ne zan miki uku ne ko hudu kala nawa ne wa uku to babu koma hmm, ba ba ya da ba to shi ke rakata baki biyu sani da zuwa. Yawwa, ya naga ka zauna a nan gurin baka shiga daga ciki ba ai akwai muhimman batutuwa da nake so mu tattauna ne wanda kuma ba na son wasu daga ciki din su ji me zan ambata shi yasa ma ni na fi son nan din gaskiya ne to ya kawata take ah <laughs> wanki tana na tana jiran zuwanki tana jiran zuwa na mm. ka ce akwai rigima a cikin gidan da nake ah, wani rigima in ban da mafarkin kwanciya hankali samun annashuwa da farin ciki ai babu ai baki san wani abu ba ai wannan haɗi da umma ta gaya min ni na ji sa sosai saboda akwai abubuwa matsaloli da nake tunanin zuwan ki zai warware min shi yasa na amsa na kuma ce na gode kuma na murna da wannan haɗin da ta yi kada fa ka zuga ni da yawa ka yi tunanin ko zan iya warware maka matsalolin cikin gidanka sosai kuwa sosai kuwa sa'adatu kin ga akwai abubuwa muhimmai guda uku da nake fata da yakin cewa in kin shigo ni fa mun riga mun yi haihata haihata da su na farko na samu labarin kin gwana ce a bangaren girki abinci na gida da na waje ba wanda baki kware ba a kai to ina so kullum ya zama na yawuna in dai an tashi sai dai rinka tsinkewa ƙanshi yana cika min cikin kunnuwata da ƙwaƙwalwata ɗanɗano a ce sai dai na ji wannan da na ji wannan na ji wannan na ji na biyu akwai magana iya kwalliya sa su tura kwalisa da ado wannan ke ma baki da nabi a wannan bangaren ina so in ga zahiri a tabbatar min da haka ko don me ko don idanu na su warke na uku akwai maganar tarbiyya kin fito daga gidan tarbiyya da biyayya da ladabi da duk abubuwan da suka dace da kuma muhimmiyar tarbiyya ta aure wacce ta dace ba sai na miki dogon bayani ba ke gwana ce a wannan bangare na tabbata abin da nake so a gamsar da ni kishin da yake damu na shekara da shekaru kin san cewar a duk lokacin da sunanki in aka faɗa ji nake zuciyata tana wani harbin uku uku Haba, can ai murmushinki kaɗai ma kashe min gaɓoɓi yake. Baki biyu. Dide ta ga yadda abubuwan suke. So nake ah, a duba, ya eh, mita nawa kama. nan ba zai wuce mita biyu ba mita biyu hmm. to a ƙara mita biyu ne mita biyu mita uku eh, shi kuma da wannan shi eh da wannan din ba na baka majalisun ba to ai na da ran ba da shi ba a can da shi ne to abin da ya kamata a cire shi sai a yi nan shafin eh. sai a yi koya a gani sabuwar gida firgici kenan yawwa bai sunanka a'a ah, alhaji kenan to sai a yi shi amma a yi kala biyu don za ka so ɗin ta ganci kala kala wanda ina wannan da gani kana biyu sai a can wannan waye ba mm. in dai na saka uwar gida ta gani dole ta firgita sa ka samun sa uwar gida firgici to an gaba hmm? um, ban gane ba kana ta cewa a gyara waye da waye me yake faruwa a a um, me launin labula yi uwar gida firgici kenan ajiya ce ta tuno saboda zai duba ya ɗaura labulan nan da ke. Eh? Dakata malam. Me ruwan hajiya da gidan nan me ruwan labulaye da su wai da waye da taga da waye ina ruwan ka da su? Ka ba, na san ƙarya kake faɗa min. To fili ka gaya min gaskiyan al'amarin. A sabon gida? Na. Jeka. Ya wani auna jeka kan yi abin. Jeka jeka waje jira. Suka fito ya je sai na fito yanzu. Hmm, na hajiya akwai magana ko da yake magana ta gaskiya ajiya ce za ta kawo amarya oh. eh, shi na ta ce a zuwa duduba a canza labulaye a duba abin da babu a saka hmm. ba hajiya ba idan ba ya ce ni bai dame ni ba na san babu wanda zai zuga zai zuga ka sai abokin ka sa'idu shi zai zuga ga ya ce ka kawo mata cikin gidan nan wallahi to baka isa ba in gaya maka wannan magana a ci domin tuni shiri ma ya riga ya gama ya yi nisa eh, eh ta riga ta shirya tsaf kawai da yan da kenta ke jira a zo a aiwatar da abin kai malam na ga baka isa ba tun ba kada kwasi kwasi muke tare da kai saboda yanzu kayan arziki har da ɗauko wanda zai a auna ɗakin amarya ajiye ta ko ni ga tsoho kila ki na tsufa ko. ba haka ba duk da dai na fahimci a irin wannan yanayin ke baki ke kaɗai ba ce amma zan yi ki a hankali abin da nake so ki fahimta ki gane mm. shi wannan al'amari hajiya ce. idan kuma kina ganin cewa hajiyan ba ta isa ba sai in je in mata gari ni ba ba kan zafi ba kun ne a wace wallahi ba ka isa ba ni da kai zan yi ba da ita ba kayi kadan ba ai ka in kin yi da gidan da ka gani ka kawo ta ka gani yadda zan taka wannan hula haka zan taka ta to shi ke shi ke ni ba zan tanka miki ba saboda yanzu ni na san baki ka dai bace ba ka ba zan tanka miki ba amma abu ne da aka aiko sako shine kuma nake son shi ke ba ka kawo ka ga yadda za mu sai na kona ka daga kai haƙi ta ko ko caccaka maka wuta ba komai kana wasa da ba komai hajjan ta ta shu ta shu dam dam dam to ai sa ga ta gama komai ta shirya kuɗi ta ware komai ta gama shiri nan da sati biyu za ta kawo abin da za ta kawo mm. to komai zai ba watsi in gaya to shi komai sai ya watsi to shi kenan mu zuba da ni da ke dan ku da ke da ita din nan gidan ƴaƴa na ne kuma ƴaƴa na sun sun gaji wannan gidan gaya to ku zuba aikin ban sa aikin gobe ku zuba da ita ku zuba da ita din ce na amarya za a kawo ye ta wannan mata ba wannan kan gaba da yake da shi, amma za ta ga rashin mutunci ganin irin da Allah zai kawo ta Thank you. habibu ya na ganki haka kin yi bikin kin zauna ba dan chatin ina ba komai cin ɗin kin fashi ba bukatar bukatar sauki ne ba bismillahir rahmanir rahim lokacin da kwanciya hankali yake gidan nan hankalin mu a kwance ni da kai muna zaman lafiya amma da kanka ka sallame shi ka bashi kuɗi ka bashi notice ko saboda haka ka kore shi ba zaman lafiya komai shiru zaka ji a gidan nan haba habiba haba habiba kin san dai ba abin da na fi so a duniya irin zaman lafiya wannan shi isa itin zirani har aka aikata yanzu abin da aka aikata saboda a samu dawwamamman zaman lafiya eh na san me bari in kira miki yar uwar taki ma ko gaisa ai ba wani abu ne yar uwarki a ah! su'a Sa'adatu. Dakata malam. Sa'adatu shine sa'a kamar me kira sallah? Ni fa bana son iya yi saboda kai sabuwa amarya. To ai abinda baki gane ba karamar yarinya ce sai da ta rairaya da nuna wasa hmm. irin na soyayya din nan. Ta kira ta na ganta. To shike. A Sa'adatu. Bismillah. Ya Allah, ta wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ni zaka munafanta ka je ka auro amiliya ta ke to kai da kwanciyar hankali a gidan nan har abada har ƙarshen rayuwarka, ba za ka taɓa ganin farin ciki ba a rayuwanka to ai gani na yi aminiyarki ta fi zama daidai wacce ta cancanta ta zo ku zauna tare da ita saboda za ku samu fahimtar juna za ku yi riko amana da gaskiya za kuma ku ƙaunaci juna fiye da yadda ba a zato ko ba ka bane sa'adatu mm-hmm. da aminiyata ne zaman kishi da ita wallahi har abada har ƙarshen rayuwa na ba zan iya kishi da ita ba habiba habiba Kamsa, Abin da nake so, ki kwantar da hankalinki. Wannan ba wani abu ne. Ni a matsayina na mijinta na san wani kaso mai yawa dangane da ɗabi'unta da halayenta. haka zalika kamar yadda nake tsammani ke a matsayin ke na aminiyarta ke ma kin san kaso mai tsoka a cikin halayenta haka yawwa so da sannu insha Allah za mu warware komai a ci gaba da farin ciki da abin da ya faru jiya kin hana ni bacci assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam amarya amarya 什么吗？不一人比他学院的好。啊，哎，呀，比这样。 ina an samu kafa saboda kai ne amma gaskiya na yi fushi a ce tun lokacin da muka yi aure sai yau ka zo cikin gidan nan ya ai abin da ya kawo ni kenan maganzu ne ma ya yi da su ɗan shawar da su ne na so a ce na sami sai ku tattauna maganganu munafiki ne ya kawo ka bikin Allah ta'ala uwar gida sarautar mata da ta mu mata Dama na daɗe ina jiran ka. Sai gashi Allah ya kawo min kai har gida saboda haka yanzu ma ka zo ka haɗa munafunci ne ga yamin. Yaya? Aba. Me yasa kike cin sa haka? ta ba ni da mutunci dukan ku ina da ciki ku ji ji kake kamar ku kashe ku yanzu da alamu. Aba Habiba. Ina matsayin aliyu da suke da kamata a cikin su kina gaya min irin wannan magana. bi hmm. ah. na kike nufin? Za ki zama mai ruwa a cikin wannan munafikin ya sha? ka tashi ka tafi ka tashi ka tafi mara mutunci ka to karo hula ka zo munafiki Allah ta'ala munafiki ta. hajiya ce ni hajiya na rasa gane da ni na rasa gane da ni ni ka zo ka atisa na gaba sai in mm, in mm, hajiya hajiya me yake faruwa habiba hmm? wallahi ba dan kin bin maganar mahaifiya annoba bane da masifa wallahi da mun yi fito na fito da maganar da hajiya ta gaba na me kenan kan maganar wannan yarinya mana abin da na gaya mata shi yanzu zan nanata miki na faɗa ma hajiya cewa ni har yanzu har zuwa magana nan da nake miki ban ga wata 'ya mace da za ta tusge ki daga matsayin da kike da shi a cikin zuciyarta. Eh, kai ba ka sani na ga an cizge ni a cikin zuciyarka tunda hajiya ta je ta auro maka wannan matsiyaciya akan me za a zo a jijjige jijiyoyin da suka haɗe suka zama 'yan biyu suka haɗe ma juna akan me farin ciki da jin daɗi da annashuwa da iwan za a mu shekaru masu yawa ake neman a tarwatsa shi akan me za a zo a raba mana farin cikin mu da so da kauna ni ke nake so a zuciyata kuma sun san da haka duk wani ma'adoki da isan ni ya san cewa ke ke ce tawa ni ni ne naki akan me za a nemi a kawo mana wani kutse a ciki ba shi to ka aure ta wai ki lura da wani abu ba mm, me kenan kullum a makaran nake zuwa ɗakin ta kuma asuba fari nake fitowa ke baki tambayi dalili ba ina zan tambaya ango ai warin shi take yi hmm? ranka shi ne da ita Waran da shi. Wannan shi ne fita. An yi kaɗai ni na san abin da nake shaƙa na shiga. <laughs> Aye! Hajiya an tafka babban asara. Ah, asara ko ba ɗaya ba. Hmm. Ni lafiya ta ma yanzu nake ji. To kullum fa ciki na a kumburi banda ake sai da iska. Ka je asibiti idan ba za ka zo ka goga min ba Allah ya gani. A cikin takaici. Ho. Yanzu mai abu ne. Baiwa fita za ka yi bane? Fita zan. To, zai raka ka. Allah. Allah. Baki biyu. <laughs> In ya shige cikin ɗakin wance, zai yi raɗa cikin kunnen wance. Kauna ah. gare ki na sa. Ni zan fita neman Habiba. To, Allah ya ba da sa'a Allah ya labun da kai lafiya. Ya ba wa iya da ransa. Ko ma daga ciki. Mijin ta kama. A'a, ba sai na faɗar da ke ba. Ki koma ciki so nake da ga shigar ki. Ba ka da dama to sai ka da. To, a ɗaukar ɗaukata. Sai ya Baki biyu. Ado. kamar zama na lafiya cikin iyali na ka kaji gaskiya sannan shi haɗi na kansu iyali na ka gaskiya ne ita biyar ƴaƴan kuka tambaya ta ma kake da jin da yasa nake yin kuka bayan na ji abin da kuke faɗa kai da matarka to ai abin da zaki murna ne ai ni kai na ai na ji daɗin hakan da kika ji yanzu baki san wani abu ba ita anata tunanin tana tunanin cewa kin girgide zaman ki a cikin gidan ba ta san cewa yanzu nan kika dasa gindin zama a cikin gidan ba da gaske kake a tunanin ta ba a sallame ki ba Ba ta san ita ce gigiyar ta take sagege duwa a gidan ba da gaske nake mana to karanci rantse billahi lazi la ilaha illahu haka zancen nan yake kar ki dana kai ki tsara ni yanzu akwai wadda ta kwanta mun a rai kamar ki ah. babu ita ɗuma aka fa take fama ba ba ki ga tana fama da gaja da gaja da ita ni ba a mata ba a haka ne ba a wani binci da ni in gaya maka ba a wannan shashantin da ni in gaya maka ka gama zaginta shi ne za ka zagayo nan ni ma kake zagi na ka bara ki ji idan ba sani ba cewa ya kina wari kina warin kashi kina wari kaman ja ba shine ni na ka zo kike zagi na ko wai da wa take ni ai da kai take dan ni bata isa ta yi da ni ba wallahi ni da ni kike ni wai ni da ni da ni kike kai ni malam ka fita daga idona ba ni da mutunci dukan ku ba tsoron ku nake ji ba in gaya maka gaskiya idan kai min yanzu na zan soya muku halitta sai dai mu soya juna halitta wallahi a to ka ka ka ku dakata ni ba zan tsaya na ɓata lokaci na kuna sa in san maganganu a gaba na ba ko ba ka ba kun ga tafiya ina za ka je ina za ka je na ce kamar ya ta neman hanya zaki dan ka kuskura ka ƙara suna sai na sauya maka halitta ka zo za ka je ne ne ka ko kuwa yaya ya ba da mutunci fa shi kuma sauraron kuma hana ka shan ruwan sanyi. Amma da ai lokacin sanyi aka ce amma banda lokacin rani ko? A kan ke da Ko ta ga rubuta ne? A'a, ba ta da kawo ne. sai ta wace dutse lalle ba ki da mutunci a'a yan nan bara da nake ne na tsayi na ko to in an tsayi na ki sai me eh, eh. kun san ina da ciwon kuyin nan to ai yake ai mu yanzu ko mun mutunci kika zagaya kika aura mata miji na zuwa zauna da ni ko Amiliya ta ke kuma maman Amiliya ko kun yanzu ke baka ji tsoro Allah ta'ala kai da Allah ka ta idan baki yarinyar zamani ce ni ma na da ke ganin tsohuwar zamani ce hmm? billahi lazi zan yi maganin ki saboda kawai kana ta amanar ki sai a fasa aiwatar da abin da Allah da manzansa suka ce kin ga mama kyale ta ba da ita zaki ba da ni zaki ni ce daidai ke to ni ikon Allah kaga ta hada ka shan ruwan sanyi a asibiti ko sarki baba na holiya ko to ba za ki ah! me me lafiya na gaji na gaji na lafiya na sa'idu haba sa'idu haba sa'idu me yasa za ku dinga yin irin wannan abu ne ku dinga abu kamar wani wasan yara fi sabilillahi yanzu yaushe yaushe yaushe Hamisu yi auren nan aka zo kuma aka sake ɗaukar fito wani kuma wani zancen aure ni ina ce ai tarayya ku da shi za ka tsaya ka kula da shi ka ba shi shawara ta gari inda kaga zai kauce ka dawo da shi hanya inda kaga zai abinda ba daidai ba ka nuna masa a nan haka zaka bi shi shine daidai ni na ɗauka haka za ka yi masa tarayyar taku ashe kuma tarayya ce kawai duk abin da ya yana so ka san shi yadda ka san mm, mm, mm, wanda bai san gabo ne shi kawai duk abin da ya gani yace yana so yadda ka san yaro kankani haka sai ya aiwatar da abin da zai aiwatar kai kana ina ka bi shi ka fi shi kamar lissafi da tunani ai da sai ka sa shi a hanya hmm? mama ne da farko ne ki yi hakuri sannan kuma rayuwa ta da hamsu ko kuma ce zamantakewa ta kin sani tun muna ganana miki tare sannan kuma bayan mun girma duk wani abu da naga cewa zai yi ba daidai ba kun Allah ya danna kokarin na dora shi akan hanya amma wannan al'amari ne na aure kuma kin san al'amari na aure al'amari ne na Allah kaddari ne in ya zo bayan da za a yi sai ya faru shi da yanzu da ya ga abubuwa sun riga sun yi nisa an ana kokarin ayi yi al'amarin nan na miki. ai na san dama muƙaddari ne na san komai ya kaddara ce daga Allah abin da Allah ya kawo shi ba wanda ya sai ya shi amma dai ai ya kamata a duba ne hmm? kuma addu'a kan dama ai kullum a cikin addu'a miki hmm? kullun a cikin addu'a miki yanayin yanda muke tare da shi ba yadda za ya nemi wani abu a wurina inda ina da hali in hana shi kwarai kuwa to yarinyar yanzu shi ne ya ganta ya ce yana son ta mm. ni bayan da zan yi na iya hana shi in mm, ya ba za ka hana shi ba mana ai ta gida ce ina za ka hana shi kuwa ba za ka iya hana shi ba amma dai kawai dai addu'a za a ci gaba da yi ma. Mm, ana ta yi ana ta yi ana yi insha Allah na barki na kai to to sai an zo ya hamsu ya iyalan gidan duka kai ya tambaye ni wannan guri ne ina gidana hmm, hamsu ke ma da yarinya a gidan ni ma da shi kuma ya tsaya ana tambaye tambayen juna wannan suna gidajen su. in ban da abinki hajiya mama to tunda ba kya san labarin iyalinki hmm. me labarin duniya ke balle kawai ba labarin duniya bane ma ya kawo ni kuma zance gidan fa hamsu ne ya kawo ni au ina ba kya magantu ba ai abin ne raina ne a ɓace Wai dan Allah dan annabin Hajji Zule yaushe aka yi bikin Hamisu. Yaushe aka yi auren Hamisu na abu da ba daɗe waye ba. Wai kawai sai ta so ya zo ya same ni. Wai ni fa aure zan sake yi na ga wata yarinya ina so zan sake aura. Hamisu da hankalinsa kuwa? Alhamdulillah Allah mun gode maka. Wannan yaro da hangen nesa yake. Ban gane ba. Wallahi Hajiya mama. Ai wannan yarinya da ke gani Habiba. Wannan mutsiyaciyar Qur'ani sai da taron dangi. wa karanta wannan yaro haka wannan lissafi ya hasashe haka ba a ke sace min gwiwa ni ai abin da ya kawo na dauka da nazo ne miki magana za mu san kuma yadda za mu yi maganin wannan magana ta su da daidai a dari bisa dari shekaran jiya na je gidan nan ba kunya ba tsoron Allah habiba billahi lazi ruwa da aka masa sharo ba kula ta tattale min aka habiba ta kuma dai da duka habiba la na ga ya miki wannan zancen jiya baba a sai rigar na samu na bauchi suka ci gaba da ita da sa'adatu ta ai wannan yarinyar da kike gani idan ba taron dangi aka yi mata ba hmm. muka hada musu da adda. wallahi annoba ce a cikin gidan haka daidai ne Allah ya taya shi ba shi ikon yi oh. tabbas to kin ji abin ya kuma ta kuma ta yi sanyi a dole kuma ki ta yi sanyi wannan sai da taron dangi gaskiya Habiba ba ta da mutunci ta Ba ni ba. Bara ba ni da ta na ni kamar ba ɗana take aure ba. Ki hajiya mama ba wanda ta bari wannan yar. Fitsararriya ce, tantiriya ce ta gaske. Ba wanda ta ragawa. Ba babba ba yaro. Kuma yakin bincika can ma gidan nasu ba wani tsofaffin na ta ba. Tunda duk wanda ya wa tsohon wani zai wa shi. Haka ne. Ah. Allah a shirye ta mai shiruwa ce. Amin. kuma ba mai shiruwa ba ce Allah ya mata yadda duk zai mata. Ubangiji ya mana maganin ta ba. Mm. wato sa'adatu abin da nake so yanzu ki ɗauki duk abin da ya faru a matsayin cewa jarabawa ce daga ubangiji kar ki ɗauke shi da wata manufa ki karɓi kuma duk abin da ya zo miki a kaddara da hannu biyu abin da ya faru ki manta abin da zai zo nan gaba kuma ki manta. ai bai zai yiwu a ce na zauna a cikin gidan nan ta dinga jibgata kamar ta samu jaka ba ai ba baiwa aka kawo mata cikin gida ba a tabbas babu daɗi amma an yi na ƙarshe idan ta ce ta daina nima na daina yawwa to a ba wannan ne ma muhimmin zancen da yasa na yi ce ki zo mu zauna ba kin san al'amari duk wanda zai faru haka Allah yake aiko shi kuma yana so duk abin da zai faru ki ɗauke shi da kyakkyawar zuciya da niyya ganin yadda ake ta samun wannan saɓanin ba dare ba rana ba safiya ba yammaci abin yana da mun takaici musamman ma ne a matsayin yadda ma kuke a ta nake ƙaunar ku to na zauna na yi dogon nazari da tunani na ga cewa hanya ɗaya ce mafita wacce za a iya samu a shawo kan al'amarin kowace ta ci gashin kanta. Wai ke gani? zan duba kowa da tafi ki ko wacce ba ta kai ki ba ko matsakaita haka zan ƙara aure aure a cikin gidan nan wallahi baka isa ba a tsawon zauna zauna oh dama shine dalilin da yasa na ga yau ka kira ni ba wannan salon da kake sa ka kira ni sa'ade kai tsaye Ai shi na ga hanyar. Yaya? A'a, ne ne ne kuma ni. Ku ki ji wani sabon labari. Ya maɗi da zaki da ni. Ba wani ya maɗi. Ai maganar gaskiya ce. To ai ni a ba hanyar zaman lafiya ake neman muku ba duk inda na karo wata kuka zama ku uku ai za a samu dawwammamin zaman lafiya. Yaya? Ki fito ki ji wani sabon labari. Ku ba za a taɓa harkar haɗa harkar arziki da ke ba shi kenan ke ma kin zama kamar ta ko? Ya aka yi ne wai. Allah. Wai kin ji aure zai ƙara. Ha, ni an matsalar ki yarinya Alhaji ƙara aure. Baki biyu. Ta uku ko? Mm-hmm. To kin ji ma abin da ta ce tana goyon baya kuma har ta ce a yi ke kin tsaya za ki wa kanki samu giduwa. Haka ma za ki ce ƙara aure? Yanzu kina da bakin magana. lokacin da aka karo min ke na ce wani abu ne ke ni fa bana son munafunci da iya ba dama kin san ina da ciki to wallahi yanzu na sai gara miki sai ki haife ni ai to wannan barin tsaya kuna kuce ce ku ce abu nan ba yaya Allah ya miki albarka wannan dogon tunani ne naki da kika ina da san kuma cewa zaki amfani da hankalinki ita ma ki ganar da ita to ni dai baka isa ka kawo wata a matsayin kishiya ta ba a cikin gidan nan ka dauko rigima wallahi ka dauko ruwan dafa kanka ayi mu gani kin ji abin da kike cewa walalliya na ba ku ku tattauna ka kalma amma ni dai ina za ka je ah. ba ka isa ka kawo mana wata a cikin gidan nan ba a ah, to ga yake nan ta ishe ki kwaye da ita hada cewa wani ya karo to wannan wance kauna gare ki na saba da ke nake kin zarce su kin wuce kin kece wancan ma ya bi ta ya ce ita dai ce wancan ɗakin ya ce mata ita dai ce wayo wayo kama kuwa ina son in zo gurin ku dan Allah akan wannan yarinya kusan karamar yarinya ce da Allah in ta yi wani abu ba daidai ba ya kamata ku ɗan sa ta a hannu. Yaya? Kin ji wani rainin hankali wai karamar yarinya na hankali ko iskanci ni ba ta yi yadda ta a tsakiyar mai na ga hawa murya kamar namiji. Watan yarinya ma ko? Kuma sai kuka mata aure ka haɗa ta da gamjejen namiji wai yarinya ko? me yasa ku goya ta a baya ba kuma ta filin tana tsantin mutum A'a ai ba mata iya za ta yi ba. Ba ta iya zafi ba na? Koya mata, kora mata. Yawwa, ga sako ki gaya masa ido. Ido na idansa sai na sauya masa halitta. Domin shi ne ya kudin gwila ya san munafuncin da ya haɗa ta da mijinmu wannan FPDiya ne kama da kaza Hausa. Ki gaya mai ban mutunci. Kada ya bari mu haɗu idan muka haɗu sai na dire masa rigar har ƙasa ne na yaƙi ta. Ki gaya mai to za ki iya wucewa. Mm, ki gaya mai gida. Ki a ci da shi dai. Ai can. zango me ya ka gan Allah ki an ce ne yarinya ce a kai ki bari kun da ke amarya kora kora ta a na kamo na bulbul zama hana da fata ne baki targade ba ke kan jin kashi gari ya zama baki targada ba jama'a Allah ya shi tsiya. Kai yan gidan fushi. sa'idu haka suke ai munafikin nan ya zo wallahi jikinsa sai ya gaya masa na, zai zo ya sanye ma'ana da ni yake zancen kin ga can wajen da ya balle shi zan dauko in buga masa a kai sai ya kulu kansa ɗaya doya ɗaya dankali ɗaya Allah ne ya dasa masa zai gani har da wata maza a kai wato sadiya akwai abin da nake so na sani tun lokacin da Allah ya shigo da ke cikin gidan nan cikin yan kankanin kwanakin da kika yi a tare da ni al'amuran rayuwa ta sun canja kusan akalla kashi hamsin cikin ɗari. To, ai kashi hamsin ɗin ma gaba ɗaya nake so in haɗa in wawa shi. Allah. To amma menene kashi hamsin ɗin da na da kake magana a kai? Ai ba wani abu ne kawo haka illa tarairaya da kike mu kulawa da ni farin ciki ko ba haka ba nuna damuwa akan al'amura salo da kike zuwa da shi kala-kala na yau daban gobe daban ta ɓangaren nishadi haka zalika kuma ga uwa uba maganar nuna mun tsagwaran soyayya to ai in dai wannan ne wasa farin girki Allah sosai kuwa ni da nake so in ririta ka tamkar ɗan jariri? Haba, ni da nake so ka zama na tamkar ɗan jariri wanda idan ya kuka za a dinga lallaɓa shi ana jijjiga shi? Kin san inda kike ƙara burge ni? Sannan irin waɗannan kalamai da kike goma da su kullum wanda ba kasafai na fiye jin su ba irin labari na soyayya ba ko ne. wannan yasa ko da yaushe zuciyata take daga buɗe kina fadawa a ciki kina fadawa ni kuma na ɗau alkawari ba zan rufe ta ba sai kin cika ta fam kamar yadda ni ma na cika ta ki take zuciya a to ai kuwa kafin ka rufe ta zan yi wu in fada a ai gwara ki hanzari ai ni ba sani ba sako matsawar za su ci gaba da zama cewa sun yi ma kansu na kasu mu kuma za mu ci gaba da an taya ma juna soyayya sosai me rage a ba ai mu kwankwaɗi soyayyar mu kawai bare in tura miki ayaban nan ni ma kuma in kora miki da ruwan lemu to ni zan samu na wuce ki kula da kanki kin gani in ba dan ya zama dole ma fito nan ba zan iya fitowa in fito in koma fito in koma hmm? to baby abin da nake so idan ka fita ka dawo da wuri ka san ni ba saba zama ne da zauna in ta surutan nan ba na fi so mu zauna ni da kai mu ta hiran mu mai daɗi baby kin san an daɗe ba ga mun kalmar nan ba tukunna ma akwai waɗanda suka fi su shi yasa nake so ka je ka dawo da wuri ka ga jiya ka makara idan ka dawo da wuri na tanadar maka waɗanda suka fi waɗanda wayo wayo <laughs> yanzu na san na ga aure fa <laughs> aiki. Ya lafiya. Lafiya na ji kan amma kana ihu. kamar yau. Ah, muna ɗaki ne muka ji an ce ah! Ah, To wayyo ihu ne? Ko yau na fara faɗan wayyo? Ko ku kuna min wasu ba zance na ji na soyayya mai daɗi wanda ya faranta min rai. Kuma maganar ma ba za a yi ba sai an zo na kuma a ce mana wayo a cikin falo. Au ka'ida za a samu? ku lokacin da nake wayo wayo a gurin wani ne korafi baby na su bata maka ya muje in raka saboda dawo ai ba sani ba wayo ba ki ai ba ki da masu daɗi dan ka san dai bana maka ɗanye mu je ga ka ka san da sun da shi ne sa duka babban sarki in kuma mutanen da na zamani akwai wani abubuwa a kunshi a tattare da ku wanda sai an yi kokari an bare ake gane abu da hanzari zan dawo wallahi tallahi ai sai akwai abubuwa masu mai dole ba dama da ku saboda ba zan iya dure yanayin abubuwan da nake gani yau da gobe ba gaskiya bisa ne da lafiya

Salamu alaikum. Ah, Sadiya! Sadiya! Me ya same ki? Duka. Dume? Duka? Duka. Duka? Wa ya kake dan can ba kuka bar da gidan kika bare da ita kisan kai zaki muka cikin gida eh to ai dai ka ja mata kai ka ja mata wannan dukan nan gaba ta sake mana rashin kunya a cikin gidan nan haɗa kai kenan kuka za ku yi min kisan kai a cikin gida ko saboda ku ya oke na gano yanzu ya ɗan taɓa ta ko ina ga lallai kina da matsala ya ya ya jikin naki eh, yanzu kuwa yanzu na kin ga abin da ake na gaba na hankali bane ki je na sake ki saki oh, saki da eh, ke kuma ki je gida zan da sai me tun kana matsiyaci na aure ka ah. ba ka da komai ai na ga saki na ba lokacin da kike da hankali kina amma yanzu da ga kwalwaki tana da matsala ba zan iya zama da ke ba ke kuma da kika hauta ranko iri daya sai na nufi zan san wani mataki zan dauka kanki amma yanzu ki tattara kanki sake in dawo cikin gidan nan same ki ki tattara kanki gidan ku

ba Mamu kina lafiya? Lafiya lau. Alhamdulillah dama abin da ya sa na bugo miki yanzu saboda Hamisu da ya turo Sa'adatu gida. Ye? Ya ce har sai sadda in mai ta zo gida. Abin da ya faru kenan? To kin ga ko ai dole su da hajiya Hajiya Mamu da ba san me yake tafiya ba. Lallai. Ba shi kenan, ai ni dama yanzu ba ni da wani aiki ne. <laughs> Idan Allah ki bawa Sa'adatu haƙuri. to shi ke na hajiya ba ba komi ki ce ta yi haƙuri kin ji ko a wallahi kin fi da haka ba ba komi kuma yanzu nan da ta shirya ta zo ta same ni ni da kaina zan je gidan zan mai da ita zan turo miki tan Allah ya yarda ba matsala zan je ido na ya kwashe min komai in ji <laughs> dan Allah a yi haƙuri kin ji a yi haƙuri a ba komi hajiya ba ba komi a duk ne da ni da ke a to ba damuwa na gode na gode madalla sai an jima ehem madalla yawa haji yaron banza na za ka ce yarinya tafi gidansu ha ina ka taɓa yin haka to zan je in ci Wai da Hamisu ne ke Yana ciki ba zan ga kayan ruwa aka ke ne ba da ruwa ne fara ba. Ruwa ne ya zo sha? Ki ki ga ki ki kira mishi a Baby. Baby. Baby. Why baby? Akwai baby a gidan nan? A baby. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaushe ya zama baby kuma? Shi baby ke baby? Wayo. ki biyu. Kai ne baby? Wayo. Na kai ne baby ita ma baby? Wayo. Allah sarki ƴan tsanaye. Sannun ku. Na fi kare. Muna lafiya. Lafiya ne. Ina ina Habiba. Ina Habiba. ina Habiba. A. Kama kare ta ce ta kira. To alhamdulillah. Haka nake so in ji. ta tafi gidansu to Allah raka ke gona to ita kuma wannan din da kace ita ma ta tafi gida me ta maka kace mata ta tafi gidansu wani gidan za ta tafi a ciki daya gidan hajiya zile za ta tafi ko gidana gaya mu me ta maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato umma abun da suka nemi su aikata abu ne mai girma me kisan kai za su kome abun da suka dau hanya kenan to domin na zo na same su mm. sun zage damse, eh. sun ci damara mm-hmm. suka rufe ko ina mm. suka samu yarinyar nan ya karamin yarinyar nan mm. ba na gidan suka rinka duka suna jaka har sai da suka ga ta kusan daina numfashi domin a su na zo na tarar da to dan ya zame musu hukunci eh. na ce duka baki ɗaya su kowace ta tafi gida sai na nemi ta eh. ita kuma wannan ne cikilar neman mata lafiya Allah ya sa ta farfado. haka haka ne gaskiya ni ma ban ji daɗin duka ba ba kyauta ba bai kamata a yi duka ba sa'adatu Hajiya rashin kunya ba ta rinka mana kuma yana kallo bai hana ta. To duk da dai rashin kunya ta yi tun da ya ce baya na ta yi rashin kunya sai ku bari sai ya dawo sai ku gaya masa ga abin da take mu in ya so sai ku ga hukuncin da zai ɗauka a kai amma ba a daukar doka a hannu. Kin ji ko? Ka ku kara daga yau kan kara ce. Insha Allah za ki sake ji. Ya kuwa. Kuma zancen ta tafi gidansu. to ka ƙara jin cewa ka ce wai sa'adatu ta tafi gidansu ka ji ɗaya saboda Sa'adatun nan idan ka ga aurenka da sa'adatu ya mutu ko sai dai mutuwa ɗaya ya mutu ya bar ɗaya amma ana zaune ita ce matarka dindindin ba inda za ta in gaya maka dama ka sa a cikin zuciyarka ita sadiya sadiya nake gaya maka Na sa'adatu ta kama da sadiya Iya? Idan ruwa ya da zancen sadiya. Me ya haɗa da zancen sadiya? Sadiya ta ga abin ka je ka kwaso. Kuma da ka kwaso ta idan ka ga dama ta zauna kai ka sani. Idan baka ga dama ba ka raka ta gidansu ita ta kai ka sani. Ni me min zafi? Sa'adatu nake gaya maka ka buɗe kunnuwanka da kyau ka ji abin da nake gaya maka. A musu. Kadda ko da wasa ka wani gigi ya kwashe ka ka ce wai sa'adatu tafi gidansu. ka ji kwanko? ko na mutu ba zan yafe maka cewa ka saki sa'adatu ba ba zai yi ba sa'adatu kuna nan tare da taya sai dai mutuwa ta raba yawwa hmm, ka gane za a yi ba abin da za a yi da sadiya da sa'adatu sai dai su zauna habiba ta riga ta tafi kenan alhamdulillah ma Allah ya amsa addu'ata da sa'adatu aka raka ta tafi su. giyar sa'adatu mm, giyar mm, mm, habiba ya sauka daga kanka to kaga shi kenan ta tafi kenan ba za ta dawo ba ka ji in gaya ka gaskiya ko da wasa ban yadda ba ka dawo an rabu da karfan kafa kuma shi kenan sai ka sake dago ta jaraba ka kawo gida dama an zauna da ita ana ana ana larurati kullum a cikin masifa ake da bala'i to ke kuma ina so in gaya ki babu ne sa'adu ba sa'adu ki bace ta girme ki ko a haka a shekaru ta girme ki balle kuma tana gidan miji kin ta riga ki zuwa gidan miji kina ci ko ko da wasa ban yadda ne ne shiga tsakanin ku ba ku zauna lafiya kada ki kuskure ki rena ta ita ma ba za ta rena ki ba kowa ya zama sa lafiya lafiya kun ji ko ba na son tashi hankali kan ƙara ji kin ji dai kin ji dai abin da mama ta ce wace ce ta ce ki bi ta a hankali ki biya niyya ki bi wannan abubuwa in an yi miki wani abu ki wuce da kare da ga lutsar kawai shi sa mata suka same su in suka bai da kai bai da kai wani butan duk sai da suka buga ka suna ta buga ka kamar kwallo wannan ya make ka sanan wannan ya make ka sanan Allah ya shirya ku zauna lafiya ku zauna lafiya